ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Yanzu haka a cikin wa'annan 'yan majalisun aku wanda matarsa sama kayan ɗakinta ta siyar ta bashi ya kamfen ta hana cikinta ta hana 'ya'yan nata saboda tana tunanin idan ya je gaba zai mata wani abu zai wa 'ya'yanta ni na san cewa da yawan su ba dan za su iya bane suke a wurin kuma a yanzu ma ba sa nuna iyawa aikin yawo suke idan aka nuno majalisa mutum nawa kike gani akan kujera kafin nan ta yi tsami a yi abin da ya kamata a yi a gagauta a biya ma mata bukata masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata da suka haɗa da tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma maya Balaraba Abdullahi domin nazarin batun dokar da mata a Najeriya ke nema da za ta ba su damar rike kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukaman siyasa. A yau baƙin sun bayyana yadda suke ganin za a iya samun maslaha ga abin da barista Hassana Ayuba mai riga ke cewa. Ai sukan zauna ne tukuna su tattauna a dandalin eh, zauren majalisa. In aka zauna aka amince, in aka sa shi, ai ba sau ɗaya ke zama bai, akan zauna sau ɗaya a zona na biyu a zona na uku. ko ba shine ba kafin nan dandalin sauraron ba yawa sai a bude dandalin da za a saurari response din mutane to sanadiyan haka ne yake kawowa har a sa shi a dokokin kasa in aka sa shi a dokokin kasa kan shugaban kasa ya amince ai shi kenan a cikin ukun nan ne kuke son a ware daya a ware daya mamace mamace a ware daya aka zo ba da minista sai ka gani ka na bana ka ba wanda muke ciki yanzu ai wanda suka fi yawa maza ne ba mata ba ina laifi ina laifi a ba ma mata ko ashirin ko a ba mata ashirin da biyar a cikin arba'in da shida ina laifi ko ina laifi a ba su goma sha biyar ai ba laifi ba ne tamkar an nuna ma mata saniyan ware ne kawai ba wani abu ba ana gani ba mu isa ba ana gan ba za mu iya ba a gwada mu mana a gani ba sai an gwada akan san na kwarai ba ba ku gwada ba kun ce an aka ba mata ba za su iya ba ai mata an aka sa su suna satan kuɗi satan da mata suke yi yayi rabin satan da maza suke yi a Najeriya bai yi kashi biyar ba kai kashi uku ma bai ma kai ba satan da maza suke a Najeriya ba faɗe shi ba sai a ce ai an gwada mata dizani a'a patricia ete ai in an ba ma mata ba za su iya yi ba in jiwa in jiwa wai ba za mu iya ba a gwada a ba su dama a tako ciyamomin local government ba a sa ba mata saboda me ai muna da matan da sun rika muna da matan da sun san siyasa muna da matan da sun karantu muna da matan da sun san ya kamata a Najeriya dai akwai su a arewa akwai su a kudu akwai su Wani ne bamu da shi a Najeriya ga matan mu suna representing din mu ko ta ina duk duniya to balaraba bari mu ji wa'annan matakai za ku dauka ne daga yanzu ganin cewa nan da a ce shekara ɗaya za a yi zaɓe. Matakin da zamu mu ɗauka shine kawai zamu mu dinga tunda muna da ƙungiyoyi na mata masu faɗa aji. Na farko zamu mu dinga addu'a sai mun kai ga ci. Na biyu kuma za mu dinga creating awareness within ourselves. Faɗakarwa ta ko ina ba tare da faɗa ba kuma zanga-zangar lumana za mu yi shi har sai mun ci burinmu. ba za ku yi haƙuri ba wannan zanga-zanga a kofar majalisar da ta za mu yi mai haƙuri kuma kar baki manta fajiya yanzu aka a cikin wa'annan 'yan majalisun a wanda matarsa ma kayan ɗakinta ta siyar ta bashi ya kamfen yi saboda tausayi irin na 'ya mace wallahi ta hana cikinta ta hana 'ya'yan nata saboda tana tunanin idan ya je gaba zai mata wani abu zai wa 'ya'yanta to kenan ko idan haka ne ba ma maganin wa ko ya je ya aure ko kar ya kara aure ba wannan mun saba ji mun saba gani saboda haka mu ba wani fada da zamu da su amma zamu yi zanga-zangar lumana kuma zamu yi musu mu mata bayani sannan magana na karshe shine kada fa su manta zabe ya kusa idan suka kifa to mu kuma zamu fito gwada ba mu gaya wa duniya baki ɗaya matan Najeriya ba za su fito zaɓe. Kuna ma da katunan zaɓen ne yanzu tukuna? Muna da shi muna da shi muna da shi na da muna da shi suna nan mun adana shi kuma a yanzu aka wannan kur'un suna nan a ajiye kuma har matasa ma za mu gaya musu cewa to karfa ku manta makami ake baku ana baku kwaya da wiwi ku je ku sha a tsitsi ne muku ana sarin ku sannan su kuma idan suka ji lokaci ya su ɗebi ma ƴaƴansu da matansu su kai su Dubai hatta su matan nasu ya kamata su yi tunani cewa idan 'ya'yansu ne ake ba su kwayoyi suke zuwa suke sara suka din suke zaben iyayensu ko mazansu za su yadda to haja aisha ismail barin baki dama ki faɗi eh, bayananki na ƙarshe to kamar yadda ta faɗa na yara akwai wani abu da aka kawo wani gwamna irin yana ya tara 'yan kwaya za a je zaɓe Wata ran sai ɗaya ya ce ranka ya daɗe da za ka ni nima da ina son wance yarsa sai ce yayi kai ka auri yata ai yayana ba irin ku bane ba irin ka bane daga sannan yaron nan ya fara ganewa menene matsayinsa tsakaninsa da 'yan siyasa kin gane ko hmm. to a yanzu kin yi tambaya na cewa me za mu yi kin san a randa da randa suka zauna a yau na san an kafa kungiyoyi sun kai ɗari na good governance a dawo da yanci wane ne wane ne na asama'u movement wane suna nan ana ta yi kin gane ɗaya kenan ko ni akwai NGO din da muka yi a yau na tabbatar miki a kowace local government ina da chapter ba wai a jiha ba a arewa ne a arewa su ma 'yan kudu suna yi so matsayin mu ma mun tashi daga wai wani jiha ko wani federal a local government muna da matsayi tsakanin mu da matasa kuma ƙara yi ake yi kullum na tabbatar miki na wannan wai ba za mu zaɓe ba ko mu cire su ko mu ce ba za mu zaɓe ba duk za mu iya a nan kafin wannan zaɓen za mu iya kuma abin da nake gargaɗi shine su hanzarta su dawo da su su saka saboda kada su shiga tashin hankali in aka zo zaben nan saboda ba za mu ba kuma mu mun san anya wannan ba barazana kike musu ba hajiya lokacin da a tambaye ni ai ba na fitowa in yi barazana lokacin da suka ki suka ce ba za su yi dokan yara na kasa ba me na gaya musu cewa ba za su dawo ba ko sun dawo kina jin magana na bayan na ba aiki da yawa babu ko to yanzu ina gaya musu ne su rubuta shi a rubuce ba za su dawo ba so ya fi musu alheri su zauna su yarjejiya da mu kuma wannan talatin da biyar ya kamata tun lokacin da aka je Beijing ya kamata su bayar wai ba na yanzu bane kuma idan mun so yau matan Najeriya muka tashi muka ɗauki su barista a nan muka ɗauki kamar guda hamsin ɗinsu muka kai su heg muka ce to ga abin da najeriya ta sa hannu amma ga abin da take mana za mu iya shari'a da gwamnatin najeriya wannan za mu iya yi saboda ba mu muka ce su yi ba su suka je su karanta mu duk hannayensu kuma 'ya'yanmu sun gane da sai a rarraba kanmu 'ya'yanmu daban mu daban ai mu ne sun ban mana rikon 'ya'yanmu ko saboda kashi tamanin matan najeriya su suke kudin makarantar 'ya'yansu suke ciyar da 'ya'yansu a yanzu ba sun ban mana ba to muna tare da 'ya'yanmu kamar yadda kika koya mu kwanmu da mu kuma muna jiran su wannan za mu yi tunani za mu cire su ne ko kuma ba za mu yi zaben ba duk wannan muna nan muna ta shirin sa kuma ba kungiya ɗaya ba ce na gaya muke akalla an yi kungiya ta fi ɗari a yanzu saboda ranmu ya ɓaci rainin wayon ya yi yawa abin ya ishe mu kuma duk wanda yake dan assembly dinnan ya san ba dan ya fi mu kwakwalwa yake wurin ba ba dan ya fi mu tunani yake wurin ba ba dan ya fi mu ilimi yake wurin nan ba saboda haka a ɗauka cewa kin gane kulillahumma malikal mulk tutar mulk saboda haka mun yadda amma su sun kansu da yawan su ai su dace suna nan ba ballantana a ce wai ba za mu iya ba ba wai a ce wai dan ko rashin ilimi ko wani wai ba za mu iya ba wannan abin ya baku haushi a shi ya ba ba zai baki haushi ba ya bani ai a ce ba za mu iya din ba shine tashin hankalin saboda ni na san cewa da yawan su ba dan za su iya bane suke a wurin kuma a yanzu ma ba sa nuna iyawa aikin yawo suke idan aka nuno majalisa mutum nawa kike ganin akan kujera suna bacci <laughs> <laughs> bari sa hasana bari mu ji bayanan ki na karshe za mu rufe shirin to bayani na na karshe shine a anzarta a biya ma mata bukata domin ran mata ya riga ya ɓaci mu muna neman a gyara ne wanda suke gurin kamar da ita tsohuwar minista ta faɗi ba wai sun fi mu bane kansu ɗaya kanmu ɗaya nasu kai ɗin ba goma bane ba wai sun fi mu ilimi bane yawanci a filin majalisa a gurin sai ka gani ma ana deliberating a gurin wasu bacci suke yi sun fi mu ne ba su fi mu ba za mu fita za mu yi faɗakarwa mamata ai ya'yan namu ne za mu yi musu faɗakarwa amma mu fatan mu shine kafin nan ta yi tsami a yi abin da ya kamata a yi a gagauta a biya ma mata bukata don Najeriya ta zauna lafiya. To nan kuma za mu sallama da bakin namu sai kuma mako na gaba mu fara haska fitila kan yadda iyaye suke gurguntar da yunkurin hukumta waɗanda ke yi wa ƙananan yara fyaɗe a Najeriya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma 'yan maya Balaraba Abdullahi. Sai madugun tattaunawar wakilinmu Madina Dauda da fatar tattaunawar za ta kai ga inganta harkokin mata da kuma ci gaban iyali a Najeriya da sauran kasashen mu na nahiyar Afirka. a su duka da ma jumbi hamsa da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada a manta Ana iya sake sauraron tattaunawar baki ɗayanta a dandalinmu na intanet VOA Hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.